وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون tekuna guda biyu ba za su yi daidai ba ɗayansu mai daɗi ne sosai mai sauƙin sha saboda daɗinsa ɗayan kuma mai zartsi ne ba a iya shansa saboda zartsinsa amma kuma daga cikin kowane tekunan guda biyu kuna cin ɗanyen nama wanda shine kifi kuma kuna fito da lu'ulu'u da murjani daga cikinsu waɗanda kuke sawa a matsayin ado kuma za ka ga jiragen ruwa ya kai mai kallo suna keta cikin taikunan suna zuwa suna dawowa don nema daga fallar Allah ta hanyar yin kasuwanci ko kwa gode wa Allah akan wannan ni'imar da ya muku daga cikin ni'imominsa masu yawa.